ya trust ya kalenda miladiya ne bayani na ya jibe na insha Allah ta'ala ya ci gaba gangane domin ce cujin ɓade shi ba za mu ci ajin gaga edoshici na naji presidenti ji governor ji chairman ji polisi ji soja ji lauya ji gangani da likali ɓata to custom and immigration ɓata zanne ji a gala musulmi ji a cato gbogbo a cima week a cima gbokayen ebogo yi gawu ita dukiya ji lalace nasara da biya musulmi ji daga na wuji daidai a shekul allama al-mufassir al-hafiz al-lugawi muhammad al-amin ibn muhammad al-muqtar al-jukuni a shinkiti sai ci gojin ga faɗa tafsiru ne ga addu'a al bayani fi idahi al-qur'an bil qur'an volume 3 page 414 lo 415 suratul isra'i bi ma'ana suratul bani isra'il in fi jin bayani ga al-mushkilatu thaniya problem ya ba ci na zangije face a cele na zangije face ƙur'anu ma solution ladayi nan gayi hiya taslitul kufari ala almu'minin kafiri shi a je kagbata ce mu'mini jo bil qatli e kafiri je u musulmi ji wal jarhi e yi musulmi ji ba wa anwa'il iza'i amela guriri yutwa ma annal musulmi na alal haƙi to na dai musulmi ta ce gaskiya wana wal kufaru alal batil kafiri mataciya ga manona kilayen na jice jo man ga wa hadhihi mushkila istashkalaha ashabu nabi sallallahu alaihi wa sallam problem nana to sabi annabi sallallahu alaihi sallam ji afwasi a tsulmiye a tele yake ma da ci a cin gana fa'asta Allah na wa ala fiha sai ci na wacce ma zabe na ciya fatawa ci ga wucin wa bayyana sababa fi zalika bi fatuwa samawiya sai ci ci bayani yadda wucin bi fatawa yana a cikin daga sama na mana aya na bi daga sama wannan tutla fi kitabi jalla wa ala ne ba ya wuce da littafin sai ce wannan wa zalika nahu lamma waka ma waka bil na yau uhud kaku ne yana ji faruwa musulmi na ji faruwa na abu ko uku jima fakutila an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a can daji ya ne yusa sallam wu wabna matihi da ya giye gogoyi, wa mutila bihima a ci ma ta ya gege yi wa kutila zairuhuma min almuhajirin a ce ci ban da zanne shi mini muhajiru na shi وقتل سبعون رجلا من الأنصار أتو ذا 70 من الأنصار جو شتاب إيه، أبوكم نعم، أدواني وجري صلى الله عليه وسلم أتماع نبي صلى الله من يبا وشق شفقته وشق شفته وقتلت رباعيته أتوى كان نبي وشجع صلى الله عليه وسلم أمع نبي صلى من يبع يتيو استشكل المسلمون ذلك مسلم جغاتي دا دينا جغاتي فاروانينا وقالوا اغان كيف يدال منا كيف يدال منا المشركون كم مشركي جابشا جغاتي نصر جتا تيواشا في يكاشا في نيبا في وينا ونانو على الحق وهم على الباطل يمتاتي وغسكيو امتاتي وغمانونا فأنزل الله قوله تعالى تيتي تشايا جبالة تيتي لاتنا اغان أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من إنجي أنفسكم مصيبة غدا جي بلاي غدا جي يغا كودا دا مصيبة نتا جي نوغا غي يتوان ويتجوا وان وقوله تعالى بيغن سيد لاتنا قل هو من إنجي أنفسكم نتا جي يتجوا وان دا إيجا نفا في إجمالون تتتي بمبنكم بيانه تعالى بقوله sai بياني bayani جبانه wuce jiba na wai gaga wala sai لكولول alkawalin يستحسونهم yustihisunahum بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة إلا لأنه سيسا لكول لكم قد نسر الله أما يسوشي إذا هما إذا نجيشي يا يا دك دك دك يا تشودا دك يا تشودا دك ya ci mahal ya coci ba bayanai ne wani coci ala ya yani nan a ji zafi ta ce bai wai shi maji ji zafi ta ce bai wa alkiyami a shawale ga ne lan musulmi ta ji nasara nan ni ni giga kirkire ebo na ji ne musu ga musulmi jayi ni wa ta sunu bi habillahi jami'an wa la tafarraku ina ma la ni bo na de na ila ni to alqur'anu ila ni to sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilani ba ya sahabe ya annabi sallallahu alaihi wasallam jaban annabi sallallahu alaihi wasallam ga alaikum bi sunnati ya wasu sunne ni wa sunnati al khulafa ar rashid bi sunna al khulafa ar rashidun ji ina lani ni go de yi yijo yi sallama ina lani ni go de yi fi wa do ji la iminu ha duk mata yi bali akhi ma yuhibbu li nafsihi aje zane imani wa gumi mini ebo na sun kwe wa ya juye na wa ci tashi wani ina la ni gode na ya zo na ya tuwe mu cici yi magade ce da bai da shi babu gaskiya ce ila ni tu fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul ya gade ce da bai ce yanda ce ya aje bada su ce ci gangani da tushmi ina la ni gode na ene e zakiya nan daga wuya a madiyaman da bane masu muna a na bi ga masu mu a na bayan tsoye ne tsoye juwa ya na ga masu mu a shawa ne ba na man gawon cika Man manya ji daidai man ji kiyo man ji kuskure amma ka man ji kuskure wa ji man ji mutunca wa ma ji ko kwaja wa ma bo fuska ba ji kokarin hali wa ji kiyo wa yan waji kawai magayi yi wuji tabo mangwa yadda maza da zuwa gaskiya na haji kiyo ani tu nole ko ya e zaga aji kuskure wa lamitu kuskure na zamuci jina Na fi hazi ilfatuwa a samawiya fatawa na nabe daga sama da an nasa bayanu wadun bayani na gbangba li an na sababa tafsirin kufara al-musulmin yana lakafi ta da wasu ta ce musulmi jo wa huwa qatlul muslimin wa tanazihim fil amr wa fashalul muslimin wa tanazihim fil amr musulmi ji adi kiyo a week a dalibiji wa isyanun amr sa sallama ma ali umurni annabi sa sallam ba wa iradati ba'dihim laha sashi mai wayi jaumai jila ta ci guruya alamu rasulullah da sa san ta ci umurni annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke nasara bege ya yi mai jin bacci nan annabi sallallahu a wasallam magana ya eh, zuga da jin bacci ma man ataka yinan awon rafan ma fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara wanzu da ala muhammad na alo babu wacce mai ciwa gaskiya da yana wai ganin zan ji kafin bi biya da la ina cin biya alifin sa alaihi wasallam ne na ke nasara duk da ya zama falaya nan annabi magayin na ta ma'ima wati walata shirkun ta nazara duk da ya zama ya ta kabari nan annabi sa sallan magana an Allah yahuda wan nasara itakazu kubura anbiya ayin masajida la ne so ta nuji tabbata yahud bin nasara ya kabari annabi ya jila masallaci ke nasara da bi musulmi majiji ai eh, wado jano ko wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'd ke nasara da muslimi musulmi mallaki adalutwa nan kulimanu fasara Allah wa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ta nasara dade yi magayya a jikatuwa na yau manyan musulmi tun zamani a salafu jire wallahi talla ele da ba jikatu ele da ba jikatu ni qur'anu tafsiri hadisi fikihu da na biyu ne wale ganyen na nasara bi yi mashi jani ne ka gata ci mewa mewa ya musulunci wata shi kenan ya daular ya musulunci shi a man kansa ga zandura gagacin alhamdulillah daular ya musulunci komantik kuma na musulunci yadda je medical personnel na jiki na yau shahe biye fensi na biya ni wale ya da shi skwawan fashin ya je zane ya akademisha a shiga kate da kagbe a cale da federal polytechnic na the lecturer shi bai head of department shi to engineering to electrical to electrical electronics to ba mu da yanayi juna na walakin la hayata liman tunaji hmm. eh, in yi ni lan sosu cici ya je zane gida ilimi administration a shafe da kasafiyo an yi wa gado an yi wa tiyo an yi riba a gadayo an yi arama a gadayo an yi kaza kaza a jona ila da a zaɓe ya da alamu sun cari gburo babu eh no problem ya je zane ji qualify a ci da ilimi e shari'a musulunci ebu a zato ide kotu fi bidogba in ji hankali a wata wani a juzuma buwa misali ya dai zafi mana shi ga shi buwa ca sai lamitu dokan sai ci fito yi na babu ke musulun ke daular musulun ke abibbi nasara ci ma dambo ya zaci mashi ci yi na ya zo na ya ci don nugwa wula za gari nugwa wula ya fitar ba zukun ba da ya zo za na nimanci nugwa wula ta ci kula lafin mai yi na hamma zin masha min manna indil khairi motadin asim hakiye manci wa jaci hakiye ji wa jaci hakiye bai a ci hakiye ne ba to a ci mo hakiye makwabci ni ci an yi gai yi ji loji nasara da yi ci gade guji yi da cula yi lugwa قال qala rasulullahi sallallahu alaihi عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم annabi sallallahu alaihi wasallam gai za ta bayatun bil inati ya ba jin bai'ul ina wa khastum aznab al baqar ya ma ne tucin taranan ko yaci dai da dabba kaji wa raditum bi zar'i ya mai da je da ji ya ta jihadi lugo ne tu ya salatallahu alaikum zulla ce shiga igbala ta ce bu la yanzu wa ta ta juyi ladi ko ba wancan alakiya ba sai gashi da tun addini bida abu ne cingole an ga hadis na rawawa abu dauda daga ba hadis sai abdullahi ibn umar sai jami'u sagir volume 1 page 136 rakami hadisi 423 al-imam al-albani ga hadisi na sahihu bani school of nursing china mutunci wuke fibo ko musulmi wuke fibo kuja ta sai ne na ciwonin dissenting ace ce kwantagoro don na dissenting federal university of technology jike ci mina da na dissenting ibb university ke ci lafawa da na dissenting wuki nasara di ya kasala ya yi gbere ra di bí ìzàjá àti ìdìtàbí ṣe gbọ́lá gbọ́láńgá aláyé léṣí wọ́n so annabi sọ́nà alaihi wasallam ga ya mashar al-muhajirin ya ya muhajiru da shi khisan wa khams zattu litin biginna ń a'udhu billahi an tudrikuhunna ade ya gutu da babu la mai tilato ya an goto lemu to shi yamma lam tazal al fahisha fi qaumin qat yatwa fasha wa gashe ba ta fi jama'a shi ba hatta yulimu bi arun ga Allah ta gbangba illa fasha fi mutaun wal auja illa ta bataji nga gasha allati lam takun madad fi aslafin la ta alladina madaw na ta tun da kwa ne gulian alle batayru shi yele an eh, hiv jidana ɓataki mau ya ci da a shawale kami na saro bena ya ji wato ba bayi kan zagi adi tarbiya wa alkur'ani wa sunna in zagi wu muje zuye wu nga da shi ke wa bagi ma wu nga fe biki ma nga fe da za in e ma ide su to ya musulunci ya ma wo ko wu tarbiya wa injiji ga lugu fe da ci pornography ne mo galibu sai da cin blue film ne ma galibu sai da da zaka zaka shi ma yanda shi ga Allah nasara dan gane rayuwa ga ta kin musulunci wuna amma gbani baba shi shi baba da lokaci ya ci ege ni so jiliya ege da ci pornography e ne ege da da ci zane da jinna zane da jinna zane da jinna je gwamnati ta jima siba ne pato gwamnati ga shi ne bo nci nci tv go nci to kunni fe ci fe ci ne da ne jinna ne gómìnà yájọ láti káṣíwọ́ tó sádé yíò ẹ̀yà mùsí ẹjí ńlọ bàbá dégi bá yí wúwá alùkùránù wúlọ́dà mẹ́kàndá ìsìlàmíyà wọ́n ti tẹ́rù bí a yẹ gífè da gwamnati ta ji lalace alhali wato madina na nasara fi sabilillahi sai ci goyi ينقض ولم ينقض المقيال ينقص المقيال والميزان الا اخذ بالسنين وشده المؤونه كما يدشا يدجا wajuru sultani alayhim amma dai zai ja sai ja a sai yi kan ba ta sai jan sanin cimi ne da shi cijo na kan yace da ya shana walam yamna zakata muwalihim illa mun wal qatra min as-sama kaga yayi zaki mai ya du ya zakai dukiya ya ce ta zuliya walau al bahaim lam yumtaru kaga bo boye dabba shi ba a duniya walam yanqudu ahda Allah wa ahda rasulih kaga mashi alkawli yace ci da yato tuna illa sallallahu alaihi wa duwa min gairin sai ci ga makiriya na jaya na lada ta ce fa ka zo ba da maka fi aibihin yana ga kike da gwaba na take a yago wa malam ta takum aimatuhum bi billah ka ga da shaji ma ba ku ji melita fi yace fi azza wa jalla wa ta'arraf fi ma anzala Allah a ta'ala na to na to ci na illa ja'ala Allah ba san bayna illa fa ce ce ci ga in laguta ta bu alqur'anu na wa ba hukunci bayina dole in ilhukumu illa lillahi amara an la tabudu illa iya da na gagaga dokan doci ko written law ko unwritten law ko constitution waje ga alkur'an na zane kafiri na zu musulunci wani wani lalima salula ala zane magana ga a alkur'anu gangani da dokan da tunajin alkur'anu yiri ne wa bawa jinna wa bawa jinna na zanen to ma zu musulunci ma wuji musulmi a kogo di la ilaha illallah ebe na na ji isu sawikun bi rabbil alamin na mai ne ya lalli ya coci na ngbe ya gan wa jara mu ebe mai yara mu na ngbe lagan wa jikiya wa jara lalli اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من الله زناد مسلمين شو zana ke shishi mutele ga a yi meji ya ce ta zuwa ta confusion to ga yi nasu ko wannan nasu ga yi ce ce wannan na ta jiki yau mutu a zuwa musulunci wani am lau shura ka shara wula mina jiri malam ya zan bi illa amma zane ga dami tu dokan doci zane ga gagan ya ce ci ga gagan E ya tó ti ga ìwà ń jí o yẹn na ẹ̀ láì tí dáa lóúnjẹ gbogbo na gúdí kí musulunci na ọdọ insha Allah ta'ala bayani wa zai cin bu doka ke ne zai jiyawo wọ́n gbé doka da wọ́n ṣe nílé jiyàn àwọn jìnnà matrimonial act àmọ́ agbáni ọ̀gá yìí lá matrimonial act ti ṣí kí ọ musulunci wá ga jiyàn àwọn ajé musulunci ọ̀nà gbànàgbà wọn ajé musulunci na kíá báyìí ndé aga kúkì adé doka kí land use act da doka ń lòtí loss of the federation bó gbànàgbà shi ke iye wannan ke kukin kú musulunci ọ̀nà kí mai doka ne gọ́fà yakin nan zanne ke biya ko ko misali ganin nan a ga to shikenan yato ki ku ke ku ku musulunci na kiji mai do ku jo ugwe wa din nan ne ne ga zanne din na nasara na mai daji ne ke wani to wai lami tu partnership na suku act na a ga to alawun sa ci ne ne etu na iyalo icha wa ili ni ajini yi ci a ɗuye wangi na waje dole kami nasara indiya na musulmi kuki makuranu bayan musulmi kuki ɓe tauhidi yayin musulmi kuki malu lajayen kuki masal lajayen Waga Najeriya ɓata cile zai dokun ganin musulmi ji. Ko? Mm. Mm. Amma to suna yaji zugun ba ne ke ji bara ganin musulmi ji. Mm-hmm. ba na jahili dokun gane musulmi ji aga waye ka ka to ziji feli go aga musulmi ji aga jan buka to ziji jikin go aga musulmi ji yan na ji bayani an ga da sarabe ma ji yi ma lo tun go bayan wallahi tallahi kariya ne um annabi sallallahu alaihi wasallam gai yushiku an tada alaikum al-umam min kulli ufuqin kama tada al-akalatu ila qas'atiha wa sabana al-umma jada gude daga kafan doro kemi na dirije zube kina ifun zube ebuwe bikine shishina kila ya rasulullah ga ya tuce ceci fa min qillatin yawma idhi yudaku da fa'uta da kenan kala la da diga a walakin na kun gusa un ka gusa isaidi ya dodo kun do kun do kiyo ne fe jari obe kun do jini amma gusa un ka gusa isaidi ele go bu ko mm. ngo le mu le je fi ke o so le bubu le wo ga ti le bubu ti le to taku to digengo yi to leda to konto to ndoji wale mu le ta se you direction don ko. a ci ga ya be jiju e ya ce da cita ce ya da ta sai continue ya da sense of belonging ya cita ce ya kila inna ma jani yuj'al alwahn fi qulubikum da huta ba zai mai wato zai rubi min kulubi aduwikum amma ga yadda e wa daga ya bai makiri yabo li hubikum dunya wa karahiyatukum al-maut yabo e ne wai je mai je ya mai na tusufu bani wa de so wa de basira ta ciwe na waga jiki na waga waga waga waga le ko wanji wa mai ja ne na wa ye jo so wa ye jan e bogo ida ide meji don guru amma ku gane de kina nan ji amfani ne al-imam Ahmad Abu Dawud daga gobe da ke hadisi ya sau ba ni bo sai jami'u sagir volume 2 page 1359 mi hadisi 8183 ina la nasara dai na addu'a da mini ubo anan diga inna ma yansurullahu hadhihi umma bi da'ifiha sai ce la nasara la aluman da zai ji tudu zai zaba kuke ci bi da wasihim da yabo yabo addu'a da zan shi ya ba sai ci yayi nasara na wa salatihin da sallah da zan shi ya jina wa ikhlasihin da ikhlasu ne jine a shawa ne ga nasara da ne ni idan da kiyo da gere gere ba shi ilamitu gaskiya ta ci wuce ìlòfin àjí ní ẹkí ọ mọ́sùlùmí nínú ọ̀rọ̀ síkú za ìbàdùwà ìrìnfí di sálà ìrìnfí di ìkìláṣù zàwúkẹ́ ẹ̀dà bóòlù tí lóòrùn tẹ́lá sálà bá ba zàwúkẹ́ ẹ̀dà dàzàbàjì lójí ìrìnàjí náà wà lóòrùn tẹ́lá sálà bá tán zàwúkẹ́ na ṣiṣẹ́ وعليه ينجي نصر عادي عنينيا أم مسألة يبرو إيه؟ قالوا تعالوا لا شيخ مقبل الوادي رحمه الله تعالى للمحدث محدث يمنا وقال laifi dabo na wa zuke da shi cin na jina wace aguwa da biyu ko shi da bindiga shi da bombi na shawar mukbil majido shi yamma ya su biya na idan aka yaji benin a cikin wuka to fini ya masallaci wana ɗaya ga na ci laguro ba za da littafi ne ga gara tula shi volume 1 page 199 na under fasali ne ga ajubati a tsira ta hina fillahi abi abdurrahman al-misri ga ma ra'ayikun fi jama'ati jihad lati fi misra ki ra'ayi ya ce jama'ati jihad ya misra bu ga zan ga shiga ga mun ga zan do ne ga da shakka e ce mujahidu ne Najeriya jona za wuce haji ma ni za wuce tumu to ga yaro shiga wata jikiya ya ji muku bilidana ne ga ana ni a wadda najin wa annaha ta'annat fil amri da ne jaji sauki a rasa fitina yamma wata la shikayati min ikhwani lana afadil yaji ji wadan guru a complain a sai la complain ji be ne ji da wuce ko jina wa yakunun a ta da ga nahnu nuridu an na'mala lil islam yi wa yi lokiya musulunci sun mala nadiri yi mai wakadi darabu dabitan waje abin da zan cewa da police officer ko military officer ni wu aw qatalu dabitan ko ba wa da kiyo wa dula da alkiyami fa ya'um fa ya'um an-nas jami'an bil bala mutiyam bala ya ya jama'a gani bani man gashi shi uce ji dawa azan da kiga da fitina tsaye ji dawa kan jiki ya wuce yi gwarin mai yin lokaci zuma shi musulmi shi shi a ga masallaci tu a ga makanta tu a ga kwaleji su yi tu a je yi ne fina ko a de na ibada shi da har kan mutum ki kpata ka ji ko to shago kpata zange jina ya gurgudun hali wallahi tallahi ki na gane ki yanda ki ya ji wala ga gbawani a ce jina wata yin tsaguba a ga yana kpata lafiya makaranta shiga agbe college shiga jina university shiga ji lalace ji makaranta shiga agaya ko shago shiga ji kiyo a ga dukiya ne ki shago na zango shiga ndo ci yuku ka ga da ji hannun ci zuma gwa ke da ya jingo le wuji ya me go da ya ke da zuma wajo Allah kiyaye mu a shek Mukbil Al-Wadi'i garat la shirita volume 1 page 305 af ila ya hadramaut a ga kama annani ansahul qa'imina na da'wa me jin nasiha ya man na je ji zaji dawa nan wuna aka yi wuce nan Allah ya tasarwa ga jema wa Allah ya yastafizahum ta'ishun zane shi an kali a shudwa nan a rabe lugba za wuce jiki ma a sai ji yin gizo ne ci gaba da similla da ano wajen ga ice ndo iliya kan ta fitinan da fitinan da ya fi an ga lugba za yi ne sai dawgwa mu fata'ishuna sababun lidar bi da'awa ce zai je jeri na zane shi gayi sababi na la'aci haka fiye wudawayen musulmi shi nan fakaburi ba su da'awa bi suriya hafiz hasad la hafiza wallahu ta'ala bi sabi ba su ta'ishin ayi baba da'awayen sun na shi suriya zamani hafiz asadi ebe ne zamani ti ja ce kabi ni kiri jiki nan idi jiki yugu na adeku soja gbede police yon do da forces ina suko waje abele gan zai zamani ti gogan amon go ti won makantan go ti yasu dan go ti yasu na public dawa ti aje kiyo waje odori and the rest Wa bati وضربت الدعوة بمصر بسبب وجود بعض الطائشين أي بابا دعوة يسنج من مصر وبظهير النجو وضربت الدعوة بسبب أيضا أي ما ضرب بسبب جماعة الحرم جماعة جهيمان الأتيبي نجي تيات يا دولة سعودية يا دولة كافرتي أما عديكي راجع كما كان دولة الإسلامية أتكو بندي غابين مزيع رانا أتكي غاجيون إنا لله إنا لله إنا لله راجعون نجي ما أخوه ولو ما أخوه tó ti bẹ́ láti kọ̀ntúrẹ́tì ẹ̀sùn ṣe pàtàkì náà lẹ́bíó lẹ́gbẹ̀rin méjì asàlùmáà yarhamahum lákin na zalla takdamu akin biki wa saru sababan li nakbati da'wa lan muwafasa da yazo yake ne ladawa ci le goro anan فدرس سنين أو خمسة قدر قدر ست سنين أو خمس سنين والناس يتبرمون من أهل الحي min ali aliha ayyukan ba dawa ga sustain e ya gutsu wani aw khamsa sinin ko ya gutsu wannan sai tabarramu ya tabarramu na min ali liha idan aja da sai di tsawon da ga bigi mi na ga ya ga bigi ya ga wuza shi ya ga ji bombi ya ga ji kazan ya ga ji kazan ala alima zan ga ci da jiyana nan iga lugwa ya musulunci la ya zan ga ci a sai ji kimo a sai ji tsawon mai goyi yiri na joma Allah kiyaye mu yana mukbil آه، رحمه الله تعالى sheikh mukbil rahimahullahu ta'ala wanke gargarat lashirita volume 1 424 as'ila من جزائر lafa tamkin shart ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد حتى علم الله أن له قدرة على مواجهة الأعداء كابو شرط يو كاميزو دكونا سيتي دي زنيا صلى الله عليه وسلم قلت يو sai na sai shigo gan annabi an bukata yake nan waga wa tiya da gugu minati aga gaji wuta sai bo asibiti na waji kewa ku zai ga na zan ga ci yi ba waje doctor na trita ne ka ku gutu waje and the rest wale ne ba ta nga le fitina ba adiye na wala dina sai ce wa ujina lillazina wa anna Allah wa inna Allah la nasrin la qadir ko sai ji ya zai ji a sai gune ga ji zalunci soci ma iko na waya nasara nan amma ya hujjal muslimun amma musulmi da latin ga da zo da shi kwaya government wa yaqaddimu anfusahum hadiyatan li adaihim a talamin ya atwari ya zai ji makirana la talawa banza fa ne sami na siyasaci na wasu da miniyar siyasa ba wala min alhasafaci na mai da miniyar yawa ba bal yutabar tahawur wa yutabar adam ta'annif al umur e ne wa wa bai na bare shi shi ta e bogo ya zuji kiya wani iwe na mukbil ya ne a sheikh mukbil ga rasul ashiri to ga wa ga volume 1 page 140 page 425 min jazair gade ga fannahu idza ra'ayna kufran bawaha yi gale kafirci yake ci gbangba fa in wajadna indana qudra ala almuwajihati wal yadad fa in wajadna qudra yi da iko indana qudra yi da iko ala almuwajihati lai ya ta ke wucina walidat mai da shirin nan wallan na kuna alatan ala amurka yima defend ya amerika wa adadna rijal allazina yasbirun yima da zai ya zai ji shirin na jaji a kuriwo fistar ra'i wadda ra'i to sai ta gbangbana amma sha'ab a mai rai da shi shi laukuti anu wa sukra ul qamh kago da suga ko da alkama awul baz ku niya awul ghaz ku da gasa la qalu aja ga la jaza Allah haula al mutawa bi khairin so kwa zanne so kwa ga ga leri ma ahramuna hadhihi al ashiya yani la kai wan qalabu ala du'ati Allah ta fike jimai hadini mutunci kiji mawo wa lege me banin nan waje injiniya ne ya ko waje medicine ya wa mai ka wa magba adìmẹ̀ tó ẹ̀dẹ́dẹ́ dúnà wẹ̀dẹ́ bẹ́ ṣe kọ́ ẹ̀dí tí ó waje hamasa allah kiyaye mu Sheikh mukbil wani gagarar tilashirin ta volume 2 39 aji ba ta haka zata ba da kuwa ne na fillahi fiya bi zobi na fannahu ma'amuru na bi sabri ala a'immati jauri ajin forogai ila kuri ji da gine da shi ga jine limayu ajila kuru da nai min safki dimayu ebo na ga ci ga wa da gwa wa e majajaya wa min al fitan zaman wa huwa an yathbuta ala al kursi ba'zi aw ilmani wa ga ga wa ce da ja da Ah, secularist ne shi nke da yake da sham take biye mutuncin take yi ba bai ga fahimta ba yi nan fitina ga alaƙi transformer fiye kiyare yanzu wajen transformer fiye ya fiye su kawai yiwuwa ya ji tsani ya alimi power staff yana da lida bane ya bane mutum ciyawa kuda haka fitina ga alaƙi a ya kawai misali

wadda abele ne a yin gaji ne ci wai bau sun madana wuje yi ya kuma ke da wani gaji a wana fiti da ga alaki man da gima kanta ga azo ne fiti na ga alaki mamu masiba kamar wallahi tallahi zuga ba fiti na mari ɗaya za mu ya gula fiti na ne ya gwada fiti na jin alkhairiya allah kiyaye mu a sheikh mukbil mai daga ratul ashirta volume 2 page 140 na fal'an waqtukum ya ahlus sunna bayan lokaci ya ahlus sunna ji lakin da'awatu bi rifq sai ji dawa bai tausayi da sauki walini wa basira mai da basira wallahu azza wa jalla yaqulu li nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so ce ga ni sa sallam ga fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id sai fa zai tuba bi al qur'ani ya zanaje sunan ya gargadi su فالتذكير يكون بآية قرآنية سستو وهي بآية القرآن وحديث نبوي بحديث يا نبي في فضل قراءة القرآن فلا يا القرآن بعد من أبا يعني جهاز عجيب وفي فضل الذكر فلا ذكر بنا أبا يعني جهاز عجيب وفي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة عليه صلى الله عليه وسلم بنا a bayani jiya zashi wa fi fadlil yaman falalayen yaman da nan wani hutu daga nan wanda daga ba wannan yaman wannan a bayani jiya zashi wa fil yaman wa fil yaman bi haythu la taftahu mashakil ungoyi na wa iya ko cici nun gaji mafitinan shi amma mushkila shi na fayan bagi an tabu ila Allah bi rizqi wani. sai yi zailuya ko addini ya so ci da tosayi wa nahnu lam nakum bil wajibi inda inda allazina yad'unana fala nazab nastabi ma haula al mudabbirin ya annaki sai da jike sai da attack da sai da ji combat da zahiri na jiya na batan ga al fitina bai gashe ba wallahi ajiye na wa mana kemina muku dile gabena um a sheikh wace la ejobi gan ga ga mara ayyukum fi ya kula lana kuzul fi kàmínú olama saudiya a da kí ra'ayiwa zai shiga ya agwa fiki da mayan saudiya ci shi yana yau ga wa muktiun ga zane na kuskuru jan wa ulama saudiya yau tabaru na min afadilil ulama mẹ́sù su àìdẹ́ idan mini zai shi zai ga mini yamman jona na'am wa fi hanabila jami'la da al'asar da na ya kadimu na shi ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu na hanabila kai lamitu amma yashi ba na dalili ya nga aji e polo ti make na ga ma wuci ji ayi masu ma e ji dede a meci bici Agan waye ga mai da bata e ti e kibo yi jan hankali sarauni e, ta biya shek muku biligan a ga mahiya jihad allati yajibu ala almuslim an yuhaqiqaha ki sharati je yaji adna gwanne ji dole muslimi adena galu garat la shirita volume 2 page 30 aju bayat latul ikhwati as-somaliyin wa an yakuna bihim qudra adayko ga wa guku adin adin so libi zanu ci kai ta judiya zanu ci kai judiya wọ́n ṣíṣe ọgbẹ́ méjì wà ọ̀gbìn lọ́wọ́ àtẹ́lẹ̀ àti káàkó ọ̀bẹ wọ́n fìtínà ọ̀gá yìí nínú ẹ̀jù wọn àdíkí ọ wọn àmọ́ bí ó فالصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يضرب بمكة هذا إذا دمني صحابي ينا أتي kashi wa minhum man yuqtal amma da zai jace lawu maka wannan wa minhum man yu'za amma da zai jace baba da wasabru amma kuluji wa yatuna ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataja annabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu annabi jaje gan innakum tastajilun ya lagaji hatta hajara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina haka ka kuna ni sa sallan maji jira da madina na wa alima allah anna indam qudra ala qital to shi do ga za ne yi ko na jikin abu ko na azina nan filki za to shi yin zuniya bi do kana ji govanya ina kene ta bogo fi sabilillah a yi bi kiafu sarawi a sheikh mukbil wace gan ga wa hunaka masidatun ittakhadha kathirun min ad-du'ati li shabab al-mughaffal adde korwe ti da sa sashe zai je ji dawa na eh la gbaru na jayaye na wa aqul mimma yaga innahu shabab mughaffal gbaru fu na jayaye na wa ana alamu annahu sayudabu na mukbil yawi yoga ga na ga ga ji fushi idza samiwa za ga wa ganna lakin na ni la bali amma mu ya ji damuwa ya komu al-khatib da ne jutu ba ne ga ne ki wai ya kunu tafe jigan al-jihad jihadi ji al-jihadi ba da Allah ibi da ibi jihadi wuce wato ci ji wa shabab na wa shabab masakin kadikari hu wasu al-hukumaci ba rufe imarci ne na gwamnati ya jina kwaya ta hu ba wa kulluna na kadikari na haza yi tsamayi ne yana وقاموا يلتفون حوله وجاء بلي بعرف النجي أقام من نجو أقام كيو أقام غبات أقام من كل شيء قدنا ويقولون هذا هو الداعية الصادق من وين قدنا من يقفت قدنا من يتقفت أنا المخلص لدي إخلاصنا ويقوم ويقول ويقول الحاكم الفلاني كذا يتسو كذاب كذويا والحاكم الفلاني كذا يتسو كذما كذويا تبج فاتا كاسر يايو صدق باتا كاسر يايو كذب باتا كاسر يايو كمينة فليس باتا كاسر يايو سلوة باتا كاسر يايو كذب باتا معروف يا سيدي كيو عسيد الله أكبر جامجي اللي بعد الأداء عسيدي آمين جيجيين يومين مصيبوا يوري فضيعوا شبابه anil ilmi yana na ta gbaru fuji ta yaɗe da ilimi da ilimi ja ilimin nafi wa nanu man taqidi fi da mana fasil ya ci kadu ga yaka zage ka zage a gurgudu yi koyi wala ina na nan takidu kula shi ya ga dole ya cuza wa nanu mustamiruna ala ilimi yi ma yi ji jikaturo أما أن نجعل الجهاد والدعوة إليه تلبيسا على الشباب أما يجي يجي بيدي جي جهادي يتلاو ليش يعني قاو كونفوز يبدأ جنا كما فعل بعض الشباب من المحويت يقولوا الإخوان المسلمون يأتون إلينا ويقول الجهاد الجهاد فنسبك عننا قنابل متفجرة الإخوان المسلمون جهاد جهادي بقى أسيدي كيو أسيدي قاو الجهاد كذا كذا كذا أج وعقبون بنفسنا كان أبونا وعقوا يعتكي وفي الليلة الثانية يأتلنا بتمثيلية تميع ذلك الحماس كله يفو بعتزغو جاء بلا أكي أتيب ملاتابو اندورا لا شيئا فإن فأنا أنصف الشباب أن لا يضيع أن لا أن لا يضيعوا بعرف يفا فأنا أنصف الشباب أن لا يضيع أداشي تقبعي دينا جمع إذا قال, إذا قال لكم قائل إذا هذا جيغان شو يجب لغنشي amma bayanin nan ira shishe wa sai jaja da jihadi yanda ta ga da gidan ta ga fogi shikenan haleluya nga masiba nana ngawa dikiyo ngawa mo ẹgbẹ́ e sheik mukbiligan garat la shirita volume 2 page 119 ajubata asilati alibakin aga ma ra'aytum fil harakati al-jihadiyya allati tuqama ala bi afghanistan haliyan ki aga kiya haraka ya jihad ne da afghanistan gba ni nono wa hal yajuzu musharakati fi an gugu ne da daga da bana wa hal yajuzu musharaka fil harakati al-jihadiyya allati tuqama fi biladina nda ngwe haraka ya jihad ne jumeji ci fi jabana allati di imma wa sama biladan wa sama biladan ya tuzumana waluwa mina salihin ba mu ma da mini da gujo sheikh mukbil ga amma al-harakatu jihadiyya fi afghanistan amma harakatu jihadiyya na da afghanistan bana fil fatratil akhira zamanin zuma gwanne ba na fa harakatu fitna harakar fitina yo mai so ku bi adami ziyabi la hunalika yajina sai yanzu ga ga dabo mu sabogowa ne ga yana sheikh mukbil ugana nga dọ́nà ẹgbẹ́gbẹ́ ẹzùjí ankali sarawin etiyan lamari na najo sai cin ba na je ikanyanin e ẹgbẹ́ àṣẹ́kù mukbiligan tó fọ́tí mú jí bá láti rẹ́tìlá hadir wal garibo page 231 a هل الخروج ضد الحكام مسموح بيزو تياغون عبد الجفمنت واجه مسلمين بيزو تياغون عبد الشيش واجه شو؟ شيخ مقبل قال الخروج ضد الحكام بلية من البلايا yanzu tun wata zuwa a gugu gwamnati بلايا a gugu البلايا ci allati butuliya biya almuslimuna min zamanin qadim na aman muslimi ne tun zamane fayina wa alusulat bi hamdulillah la ran alqulyal alhakim almuslimi alusunna jima elege da diga yabu ciwo mai musulmi wa tiya ga wa da kuwa لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن علي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع إذا قد باي لما رأي مدن بينه ta أبو تعالى وجد تتنزل وميدشيه wa ahadin yuri da ya shuka su kuma zama bezan gudu ya gafi guba an yi farika jama'a ta ku ga jama'a ya gaya fakutu ya zaun ciwu wa ya kuli nabi sallam a nabi gai zabu ya alkhalifatai ne fadribu unukan akhira minhuma aga ji mu baya a khalifa guba ya karshe gaji yiwu wa ubadata ibn samit radiyallahu anhu yaqulu ubadata ibn samit ta juje da hanbi ga da annabi sallallahu alaihi wasallam ga alaihi wasallam ku yi zaji ko فبايعناه إمام بايعجيه فقال فيما خذ علينا an bayana alasam iwa ta'a ya ji mu baya ga iya shi kai magami tu fi man shati na wa makarai na kuna yi sanakan tuka kuna mu bayana wa usrina wa yusrina tuka kuna gadan ba ibona tuka kuna gadan ba gona wa asratina alaina tuka kuna ga jirci nan aga jiza aga jizalunci nan wa an la nunazi al'amra ahlahu yima ya sai da jiya gobe zai yi gadan bai ne zane ga yaje fitina nga ji za aje wa ga zai je fo yabo guji aje an na mu fitina zane ga yaje fitina nga sai je wuce shi illa an tarau kufran bawaha inda goye gane kafice ci gbangba indakun min Allah fi burhan ne je dalili daga bayan sai ciona ba ta ga in eh, dalili kici maku na tsaye kufurin bawa kita maku na tsaci nigeria gbari danin nan ebe wani tib da iguku shek mukbil na falkuru da alal hakimi yotabaru fitna ya zuciya don wago ya goshici ko wago government ko wago forces ko wago police ko wago soja ko wago security agency ganna na fitina inore sabi sababi to saku jima'u ebe sababi ba ga bale ga ce jayore wa yadrufu almuslimuna musulmi na za ka gugu hatta wa lauka da alhaki mu kafiran kawo to da shi na zai kafiri falabu da ya kuna na dal musulmi na kudura ala muwaje ake musulmi ya dai kwa dibezu na ga ajiye wuna hatta na ta so soko jima'ul musulmi e ba da ya musulmi shi ya ma فإن الله عز وجل يقول لبن شيء نتنغا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها زانا غا مؤمن وبيجي غانغينا زانا غاغو جهنم ما دبلوا ko kwada nan waka duba Allah laihi sai ya ji fushi buyi wala anahu sai ce magana na budu wa adala wa azaba zima sai ce ma azaba na tana na wacce na ji shirkin fa tarihu ahli sunnati min zamanin qadim tarihi ya sunna tun zamanin fa'i la yujizuna al-khuruj ala al-hakim al-muslim ugwoyi ne e da dikino e da tiya da tiya zuke da shunga musulmina wani ga ungan daga yaki da yan alusunna ya bago su bi gobe ne aqida yan alusunna ko da yan salafi na je zaɓe ji zalunci mai da shi wace ga da zukiu na na gaskiya fi sabila wa kuskuren fahimta wajen da yan alusunnati wal jama'a sha wa fi hadha zamanin nema al da ala kafir ka ga da shi ne kafiri ne zaga gan ga ti ya ci gawa da goki gawa gu labu da ya na bi shiru sun dole shirin tija dabo sai za ka na nan labu da yu'allam in yi jahili wa ga ilimi lawu wa Allah yu'addi wa Allah yu'addi al-munkar illa ma huwa ankaru minhu e mu ga jiki mu ga ga wani la egu, ki abo bi egu ne gane mu e za e saba wace wa jiki ne ba wace na sana wanda ya ma da wace hasu na gara ogun ya otu zaci wuce ụzọ ndị wuza inda a shiga a shiga mana na ni ngoto zane ya salari ya ebe wadi ya iriri ki iri ugbu ede ci ya ga da gbe gbe a sai soja so da e ya be police yi the other fitin patampa wa za ka su son salari wuce yo ya na

aga da yin sokinu kiji na dana masiba guma ila fala tasfiq dima al na wajin wajen musulmi ga zan dole ne da problem da gwamnati yake yaya na zanne da akida ko zanne da istikama kaidayen نختار على المصلحتين وأخف المفسدتين عند التزاحم والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائه na ka'ida na jiɓa ta ya kwakwam igwe ji wani wani ga zari a ji zai jiɓe tawidi a cikin akida a caji lalace nan zai yi da problem da gwamnati kin yaji yanzu a wani ci da akida a wani ci maɗe je su kama yadda na ji daidai a rai ibn ashek mukbil ga tufatul mujiba la ta yasla hadir wal garibo page a ga halla dai ka mashakilin mal hukumat yamaniya in ba waje problem da gwamnati ya yamani na bihamdillah yaje bosoci laysa ladaina ayi mushkilatin bi hali min al ahwali yaje problem dole da gwamnati ya eh gwamnati na mai gira na constitution za su gane tun da mere ne ne ko ebe ne mun da shagawa ga ahmed shakir gangani da mukbili a ga ibe si mana ti zamanin nan wuci je da da nan sheikh mukbili wuci maza ji kiyo nga mai ga gane na so ahmed mai mai shafir mai kali fe da misra har da ka kuma gari ta ne gwamnati gwamnati umaji kurana wata amma shakir wanda sai ji kokarin hali ya ce ki bo a sa a ji a mendi mai ce yadda gaci na ga an daidai da dokar musulunci na maji gwargwadon hali ce ci gube alkhairi a yaji shek mukbili gabe ga the same page a kai fatattafi'u an shi ta kifahan mukatilin fi nusra wa jazair wa afghanistan kewa gangan wacce kiwa ga ya ce ya zumatu yadda ya ji jihadi a ce ji qital a ce huku da ke yi misra ta algeria ta afghanistan nan mukbil gan na lula nu shajiyar qitala fil bilad islamiyya ya tuzuma ya da jagu kuma fi ji musulmi ji buwa ta ga shi gaje ya duk ya shi gaji lalace mutunci ja da ya da ja da ibada ja jemu ya da ya ja jimma ya yi luwa masallaci ya yi luwa iji ma ya yi luwa ko ni alwaji inda abu fitina zan da shi kamfowa waga da shi kamfowa fitina da kuwa ne wato gaskiya ya aje Najeriya guda aji aji ya bal na bal munkiru yeji inkaru ya gani na ta da efu na jegufi misra algeria afghanistan bane ba ta yeji inkaru wannan ha anu yi mai

me ga je jinu ya ne ga make plus and what and times na je jina ga to eh life ya ka tun boko janu wo ga chin asali wa yake yo so plus the minus ni ti ni cross you nígbà ṣan cross euro tọ́ um, fàtàrà lẹ́gbìnà ti dá ìmà ẹ̀láàdì ga yajulad na da'ima ga a ga halin ashkal والرموز الرياضية مثل الزائد والضرب تعتبر تصاليب أم لا وبا plus and minus ko imana sign addition and what and multiplication hado na nan تعتبر تصاليب بقوس قادونا أم لا كاشو جا والأشكال والرموز المستعملة في العلوم الرياضية الأشكال سائج بشيب جي والرموز المستعملة نيجان فاني بيين في العلوم الرياضية إلي نيه ماتماتي سوكو إلي نيه رسمتي كونا مثل الزايد كاعدة بلوس والضربي كو تايمسنا لا تؤذي من التصاليب ونجي مني كرو ونجي مني كيبا ونجي كرو ونجي كروس النتوية inna ma yi a istilahatun mahaba nana terminology european ya katu ibogo e e za a lalata juyi jagba ne ya za a jiki yayan ya e za a ji katu yan boko a yan ah, ji fatawa da latu da'ima ga wabi lai tafi sai cuji pade yi wa sallallahu ala nabi na muhammad sai cuji a salatu ya nabi muhammad sa sallam wa ali da zanuji wa sadu da saduji wa sallam man na ji a fatawa nana memba shi ya shek bakar abu zaidi salul fauzan abdullahi bin gadiyan gan naibul ce abdulaziz al sheikh rais ya zai ja fatawa na ce sheikh abdulaziz bin baz al majmu'atu thaniya ya fatawa lajnatu da'ima volume 1 page 437 rakam ya fatawa 1844 um zanwa cije wa ajala shubabi gan tupaju yan zagi ungwaya ebon da zai ji feju tupa na rai mushiriki yo sai shi maga na yi bacci kuna zana da na'ama zawon shi aga ki aga dabba ji zu tupa ebogo yin zage ji kiyayen wayan ju tupa eganana uji daidai ebona agbílẹ̀ mẹ́tì dá imagan aga hali ya juzu sai ku bu izinin jariya mai adil kamti inda ji ya izu yo na wa zugin zagi tuba ne boyin tuba ne wa labin tuba na man ga ya juzu zalika lannawun biya إذا مجينا نجيبوا لغو تجينا وشو إذا تجي والذين يدون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أو لتغيير خلق الله إذا مجينا نجيبوا جاليتا تشوبا wani an na zalika marufin fi jahiliya ya banda tukpatu a tun zamani jahiliya shi wa fi ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam a make ɗiyo zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam shi wallan yuni sallallahu alaihi wasallam makawa bal a na ya ta jikiyo na biyoji tabbatarwa wa a a ashabu radiyallahu anhum ridwanullahi alaihim sai a annabi masu yaji tabbatarwa ga yazo shuji kiyo yazo shuji tudau yayin zagi inda ya baja wa billahi taufik wa sallallahu ala na muhammad wa ali wa sabi wa sallam alladatu da'ima aga fatawa no volume 17 page 139 rakam ya fatawa 4084 memba na shi fedo a ci fasa ya fatawa na nan a sheikh abdullahi kurud dan da sheikh abdullahi gadiyan dan da naib rais abdulrazak a sheikh abdulrazak atifi rais yalad na bayno a sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn bas ce shugu mani wale ga hadisi sai ummu zar'i ummu zar'i ga abu zar'i ce layin tukun da un she tukpa shi awaro fesa fi tukpa anabi ce ga na na aisha ana laki ka bi zar'in li ummi zar'i ke ni na abu zar'i fe je ummi zar'i na gani a jiya wayo lakin ni la utalli kuke amma mi ya ajiyo kiya mi ya ya waya a shawa ne ga ga yantu ba man dabo ne mu ji ikraru na ta yau ya fe je to na na aisha yayin ba ci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam